الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين su ne waɗanda suka yi ƙarya da ƙiri suka ce tabbas Allah ya yi mana wasiya da littattafansa da harshen manzanninsa kada mu yi imani da wani manzo har sai ya zo mana da abin da za mu gaskata maganarsa da shi shine ya kusanci Allah da wata sadaka da wuta da za su sauko daga sama ta ƙone ta sai suka yi wa Allah ƙarya da dangana masa wasiya da iyakance abin da yake nuna gaskiyar manzanni da wannan abin da suka ambata don haka Allah ya umarci annabinsa Muhammad ya ce masu Haƙiƙa, manzanni sun zo muku gabanina da hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyarsu da abin da kuka ambata na kusanci zuwa ga Allah wanda wuta daga sama ta sauka ta ƙona shi to don me kuka karyata su kuka kashe su inda ya harku masu gaskiya ne a cikin abin da kuke faɗa